jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a za ku ga wannan sanarwa ne ga shekman dahir da muke tare da shi a nan ana shirin a bude za a gina masallaci ne da kuma makaranta da za a bude za a gina amma kan haka kuma da dai mu ji malam dahiyar kamun in yi magana alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'umma ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam maza da mata yara da manya aƙidinta ne 'yan ƙasa Najeriya da wajen ma baki ɗaya. Masoya masu bibiyan mu a shafukanmu na social media dukkanin su rankata kaf baki ɗaya tun daga kan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok da sauransu. jama'a a takaice wannan fili da kuka gani da man ɗayar yake saya kai shiri ake yi a bude masallaci da kuma makaranta babban masallaci da kuma makaranta ake shirin a bude inda za a iya ana karantar da yaran almajirai sa'annan kuma a gun kuma za koya musu aikin hannu wa'anda bimana kake ganin wani uh, Allah ya gama makaranta ya je sku ya gama sku da komi ya yi makaranta kuma ya gama amma ba aiki ba aiki yanzu malluma sun yawa sa'an nan kuma face wanda Allah ya nufe shi cewa kamar a'a kai naka ne karantarwa ko kuma a'a ya gama amma da yake ba masallaci ba inda zai karantar shi ka ya saura ya aure kawai ta aihuwa kamin ya duba lokaci ya wuce masa to amma kaga a nan inda suka yi niyya wallahi na ji daɗin haka za a bude makaranta ne da kuma wurin koya aiki kana karatu kuma ana koya maka aiki waɗanda ke gefe-gefe bi mana wani bai karatu ba amma yana neman aiki to kaga a nan wai za a samu duka gaba ɗaya to filin da kuka ga malam Dahir ya je kai kenan suna neman taimako ana neman fi sabilillahi yanda za a yi a samu a mallaki wannan fili wai filin an ce miliyan takwas akwai na miliyan goma akwai na miliyan takwas shi sa jama'a don allah ku bar mu taimaka musu su iya su samu wannan fili in an samu wannan fili to da kaɗan kaɗan za su gina inda suke bukata bi ma'ana yanda ake bukata a samu abin da ake so shi sa jama'a saboda Allah saboda annabi ku bar mu taimaka wa shi malam dahir eh, su malam dahir ba shi ba ne, just shi aka sa gaba akan haka wannan kwamiti nasu a iya a mallaki wannan fili bi ma'ana in an mallaki wannan fili a samu a gina abin da ake bukata Allah ya bada sa'a haka amma kuma da mu ji shi da ku ji fili mu da sannun mu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka kamar da muka saba a yaushe muka yi kokari a shafukan mu wanda muka lissafa wajen kawo muku abubuwa na musamman kama daga kan karatuttuka na malamai da dukkan wasu abubuwa da muka san masu muhimmanci ne wanda al'umma take bukata to haka nan ma a yau insha Allahu muna dauke da wani gagarumin sanarwa na neman taimako wanda ake so za ta Najeriya sannan kuma za a gina katafaren masallaci domin amfana al'umma musulmai da kuma babban cibiya na koyar da sana'a domin amfanin dukkanin 'yan uwa musulmai da ma wanda ma ba 'yan uwa musulmai. To jama'a ina ganin shi ne iya maganan da na yi. Domin makaranta ne da su bude kuma da masallaci kuma za a bude cibiyar wurin koya sana'a saboda kaga kaman kan da muke magana wani ya je jami'a ma ya dawo wallahi ba aiki ya je jami'a ya dawo ba aiki shi za kaga a nan na ji daɗin shawarwarin abin da za su yi bi mana karatu ne za a gwada kuma ana sallah a gun da komai amma kuma ah, za su bude cibiya wurin koyar da aiki wurin koyar da sana'a ka samu abin yi ko da ka gama karatu kana yi kana aiki yadda za ka ka da iyalinka shi sa Allah ya ba da sa'a da samu labari wai a wannan fili da suka nuna suna buƙatar miliyan takwas miliyan takwas a iya mallaki wannan fili babban filin da kuka gani wannan babban filin wai ya ishe su miliyan takwas za a iya yi wannan ah, wuri sa'annan ah, a namba ɗinsu na ga sun saka namba in ka duba za ka gani wanda Allah ya haɗa mu zama da su a ƙasar baki ɗaya to a yau dai kamar da muka faɗa mun zo da kokon mu muna neman taimako domin wannan gagarumin aiki kamar da za mu samu kuɗin guntun bidiyon filin da nake so mu gina kamar yadda muke gani wannan shine filin da neman taimako kano da aka saba wanda zai iya kai miliyan takwas zuwa goma zuwa wanda ya samu dai kaɗan ko mai yawa abinda allah hoyin mutum muna neman taimako baya taimako baya yin kaɗan kuma baya yin yawa abinda allah hoya maka da shi za ka yi amfani ba sai man tsaya muna kawo muku a ayoyi ko hadisai ko wasu dalilai kan taimako ba kullum malamai suna karanta mana wannan muna ji da aka mu yanzu kamar sanarwa da muke dai kare yi ga dukkan wani Allah ba shi ikon taimakawa to muna neman taimako ga ayyukan da za mu yi da shi kamar yadda gashi muka nuna muku a jikin bidiyo kun ga filin da muke ƙoƙarin ginawa da suke buƙatar taimakawa ga lambobi da za ku amfani da su wajen tura wannan taimako na farko akawun nomba da shafi dala na biyu kuma ga akawun nomba da ya shafi nera, domin kuma ƙarin bayani kan wannan taimako za ku tuntuɓar lambobi kamar haka ga su nan ikon taimakawa kuma Allah ya saka muku da alkhairi muna ganin irin addu'o'i da kuke mana abubuwan da muke kawo ku a shafukan mu tun kan YouTube Facebook da sauran social media muna godiya kwarai Allah ya saka kowa alkhairi sannan kana manta da yau ne shigowanka wannan shafi na mai albarka da wannan sakon na to insha Allah jama'a shine sakon da muka kawo muku yau Allah ya taimaka Allah ya biya wannan sadakatu jariya ne mutum zaka yi duk wanda ya bada abu kadan a ciki wallahi kaman kai ne ka gina wannan masallaci duk abin da ka bayar ko da ko ya sa yake bi mana yana nan kaman kai ne ka gina wannan makaranta da masallaci Allah ya ba mu ikon yi Allah ya ba mu ikon taimakon su alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu